Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na musamman yau da za mu gabatar muku game da rayuwar marigayi dan Maraya Plateau. wa ya san gobe ban da Allah in ko ka sani mu ganka wa ya san gobe ban da Allah wa ya san gobe ban da Allah a ya sani mu ganka wanda dai ya sani mu ganki sai ka turan yau kana da hali sai ka turan gobe babu hali to Allah shi ya gane wannan. Haka ɗan kasuwa ka gane, ka turan yau yana ciniki gobe ba ciniki to duka Allah ya tsara wannan bayan san gobe ban da Allah. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan fili na abari ya huce. Yau filin nan na musamman ne na tunawa da marigayi alhaja da mu dan Maraya Plateau wanda ya rasu a makon da ya shige. A yau za mu kawo muku wata hira da muka taɓa da shi marigayin a ci wannan fili na abari ya huce sannan kuma za mu ji daga bakin ɗaya daga cikin manyan aminansa sai ku biyo mu. To Allah ya gane wannan, saka Allah ita ne wannan, ba ya san gobe ban Allah. Abin da jaridun ya ɓoye, ba mai isa ya gane. Sai na in yi mu gane, sharaɗi kun ga sai mu gane. in ya iya mu gane a ya mu kai mu san shi ni dai tarihi na wato mahaifa na makaɗa koso ne kuma mutanen sokoto ne eh. to ka san da kaɗe-kaɗe irin na da eh. makaɗin fada yakan tashi kan wannan sarki je wajen wannan sarki ya wasa je wajen wannan sarki ya wasa hmm. to har tafiya ta tashi shi bukur haka na jihar plateau to sai sarkin bukur alhaji muhammadu sai ya rike shi hmm. sai sai zauna ya zama kasinsa to daga nan ban ya rike shi kuma ka je na nan bukur haka to ban cika wata sosai ba mahaifina ya mutu Allahu akbar to ita kuma yati mata bata kai sama da kwana ashirin ba ko talatin bai fi wata biyu ba a takaice bayan rasuwa ita kuma Allah ya mata rasuwa Allahu akbar Allah ji kansu aka danka na hannun wata mata yar malam hmm. to ita ce ta raine ni har Allah ya kawo ni lokacin shiga makaranta to shi sarkin ce to a tsarin a makaranta elementary to da aka tsarin elementary in an kai ni sai in gudu daga makarantar eh a makarantar ba hmm. sai in to in an kai ni sai in gudu hmm. saboda a lokacin an nuna mini ga abin da mahaifina zo da shi shine kiɗan koto kiɗan fada hmm. ni kuma raina sai jingina akan kan fi son kiɗan koto din don an kawo ni sai in gudu in an kawo ni sai in gudu hmm. akwai wani shugaban makarantar a rage malam musa kogo ke hmm. to wannan yaro dai bayan da za a yi da shi tunda watakila wannan hanya ita ce hanyar abincinsa Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so kaba yara manyan gobe shi yara in mu ne yau to yara ku ne gobe kaba yara manyan gobe kaba yara Allah na na to ana nan sai na shiga kidan na gadan ubana a lokacin da ka shiga kiɗan a kotsan nan kamar shekarunka ya kai nawa a duniya lokacin? A zai da tara. Hmm. Eh, amma na fara kiɗan kotsan tun ma jan shi nake yi. Eh. Ban iya kaɗa ba mare hmm. To sai a kira ni ina waƙar ga mai duniya Ali Ikan da ba gari. To mai kwabo mai kobi haka ana bani lokacin tun ina jan kotsan a kasa hmm. Kuma dai Allah kawo na iya abin nan. gare mu sarki. Allah sarkin da ba kamata ya Allah a ga kowa. Ina duniya budurwawa in ta yaudare ta, duniyan nan idan ka bi ta. Duniya budurwawa in ta yaudare ka, ta ne za ta ba ka moto to ta ne za ta ba ka mata da ka iso sai ta ba ka ba ke duniya ba ki gane da ba ke duniya ba ki san da ni ba duniya mai ido tsakarka yau in ta ɗauki wannan to duniya gobe sai ta jefar in ta ɗauki wannan to duniya cin ta sai ta jefar in ta ɗauki wannan duniya za ta zai da gefen ita ba ta ganin gabanta tun da idanunta na ka, sai dai ta za ta ba ta ɗauka da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko ke duniya ba ki gana ba. yawa a uzbillahi mina shaidanin rajin bismillah rahman rahim sunana baba sale Legas sarkin rafin kwanciya. Eh, farko dai alhaji dan maraya ba mun zauna da shi a nan ba ne farko ma mun zauna da shi ni ina layin zana muna yara lokacin shi kuma yana matashinsa saurayi lokacin yana da keke yana kiɗa droma matarsa ta fari goshi lokacin muke tare kuma har allah ya zo sai gashi ya haɗa mu kuma a nan layin sada aka samu suna layin dan maraya muna tare sama da shekara arba'in wajen arba'in da shida yanzu muke nema da shi yanzu a wannan unguwar kuma mutum ne dan maraya mai taimako mu ba mu taba sabawa da shi ba ba wanda ya taba sabawa da dan maraya domin samun irinsa yana da wahala dan ko gani yayi ya yi maka magana ko baka ji ba ko kuma ya ga inda wani abu haka zai je da kansa ya same ka ce wani na am ko ne maka wani abu ne domin na yi kaza a alhaji ba kai komai ba ce to ai ina cewa na saba maka ne in ce ka yafe mu saboda halin rayuwa kuma mutum ne mai ibada mutum ne kuma wanda sadaka ba dare ba rana sai dai an kulle gida sama da shekara arba'in din nan da ike unguwan nan mu dai abin da muka sani kenan kuma mutum ne mai san addu'a kowaye ka in ka zo kai addu'a ba zai barka haka ba ko kudinsa kenan zai ɗauka zai baka shi ɗabi'arsa kenan kuma ɗan maraya bawa ne na Allah ko da ana bin sa bashi in aka zo kamar masu ruwa ka za su zo su yi ta lissafi ana kawo ruwa akalla kullum za a sauke kamar kura uku hudu a nan gidan to ana lissafi lissafi kai da kanka da kake yi kai za ka yi lissafin kuɗinka lokacin da ya kira ka to in ka zo zai ce nawa ne kuɗinka kuɗi na kaza kaza zai ce in mm, mm, faɗi kawai ka faɗa zai ɗauki kudinka ya baka nan tana tsakarka sai dai ta alba ta ɗauko. Da tana ganin gabanta da ta san wanda za ta ɗauko. Ke duniya baki san gwani ba. Shi baya son damuwa. Akwai gidansa a bayan gidanmu. Flat ne aƙalla gidan nan zai kai a yanzu zai kai miliyan bakwai ko fiye shida. To shi gidansa ne ya ba da shi sadaka. Shi ya yi babban masallaci a gidan. zai ɗauki kamar mutum ɗari kuma ya yi makaranta a ciki ajuzuwa uku aka yi ɗakin malamai ni ya kira na tara manyan unguwa ya ce to ya ba da wannan gida nasa ta jariya ko ya mutu gidan nan ba nasa ba domin a sani na kira alhaji ibrahim tsohon makocinsa na kira malam hassan allah ya ji kansa na kira malam audu namu na je na kira malam abba shi shine shugaban unguwar lokacin ya ce in je in gaya wa alhaji baba mai injin shine makocin gidan na je na gaya mar to wannan bawan Allah shi yake ake bashi siminti da duk wani abu a ce to ya ajiye tun da shine makocin gidan da i gama kuma aka nemi mai karatu a kasashe a ciki ana na ana karantar da yara kuma kullum muna sallah a masallacin rijiya biyar ya tona a nan unguwa to Allah kaɗai isirin alherin da ya daddasa a wuri daban-daban daban-daban sai dai mu ji labari masallacin ya je sallah ya ga ga kafir ya lalace ko ba taburmai sosai to in Allah yadda za a so za a zuba to dan maraya ba za mu ce komai ta mu aka wa mutuwa sosai to amma kana ganin kaman da yake ku aka ma mutuwa kuma ku kuka ji gajiyan waɗansu alfanun da ya yi me kake ganin kaman za ku rasa tun da yanzu haka baya nan eh ai mun rasa abu da yawa mun rasa abu da yawa eh wanda suka fi mu suka fi mu damuwa sai dai iyalansa iyalansa ne kawai suka fi mu damuwa a unguwan nan saboda ba abin da za mu ce wa ita wannan iyalin ta sa hajiya sabuwa abin da ta yi Allah ya saka mata da alheri Allah ya saka mata da alheri saboda uwarmu ce duka kamar yadda yake shi ma ubanmu ne to mun yi rashi mu nan a zo haka kawai zai kira ni wani lokacin ya ce sale ungo zai ban dubu uku dubu biyu dubu daya wani lokacin kuma ya ce dan allah sale kai kuri ɗari biyar ne gata kwanan nan na hau na same shi yana kwance na ce dan maraya jiki ya ce sale jiki alhamdulillah ya tashi ya zauna na mara addu'a ya ce wa ita hajiya ya ce to akwai kuɗi jiyu na ɗauko ki bashi na ce ba zan karɓa ba alhaji ya ce a'a don manzan Allah ka karɓa aka ɗauko kuɗin sai ta ce ai yawa kuɗin ɗari da hamsin ne sai ya ce bashi yana jinya sai ta ce bashi sai na ce a'a abin naira hamsin ɗin alhamdulillah ya ce a'a karɓi ai mu muke ciyar da kanmu Allah ne ke ciyar da mu ba damuwa ka karɓa kawai dan manzan Allah sai na ce to na gode na karɓa kuma a asibitin nan ana washe gari zai rasu muka je ni da a'a ya rage kwana hudu da muka je ni da kawuna malam muka je muka gaishe shi malam din ya mishi addu'a sai ya lalibi kuɗi babu ana samun kuɗi ko ce ga ɗari biyu hajiya ki bawa wa malam audu to ana washe gari zai rasu muka je sai ta ce to malam gashin sauke nauyi alhaji ya fice a baka ɗari biyu domin ya yi ta tambaya na an ba da wannan sako in ce a a tun da ya tambaye sau biyu na ukun sai na ce eh an bayar ya ce to alhamdulillah to kuma dawo washe gari na gida sai na ji maganar su akwai ma'abuta talakan cikin ma'azurta wanda ya yi gida ya yi moto ga kuɗi kuma tingin yana da kayan sawa ya igo da Allah bayan yin alheri. Shi ne talakan cikin ma'azarta. Mai arziki cikin matalauta, riga sabi da ɗamala. Idan gari ya waye, ya ji aiki son kuma aiki ya yi aiki ta in ya tashi in ya santaro ko sisi ko ko ya samo naira ya zo ya yi kyauta sannan ya ci da iyali sharaɗi ya gode Allah kai mai arzikin matalauta arziki cikin matalauta to da yake kun tashi tare ka san shi sosai kasan ah, gudunmawan da ya bayar na wajen bayarwa kuma kana da tijo wace hudu ba za ka yi ma matasa musamman domin su ɗauki irin wannan gurbi eh matasa a gaskiya ɗaukan irin gurbi na ɗan marasi wani iko na Allah don Allah ba abin da bai iya ba sai dai matasa kuma ba abin da za mu ce musu don kafin ki ce wani abu kofar gidan nan ta cika ba masa katsinki kuma matasan ne zirya to ina fatan matasa kafin manya fa su zo kenan kafin mu kawo gawarsa mun zo nan mun samu mutane sun fi dubu a nan kofar gida matasa ne kafin manya kuma su fara bullowa an kawo dai nan kawo dan maraya awa da rasuwansa da ɗaukansa da zuwa ni ne masa wanka ni ne masa wanka na wanke shi ni na haɗa shi a likafani aka ɗauko shi muna jin ba ma fa awa ɗaya da rabi ba amma unguwan nan ba masa katsin ke sama da ƙasa don ban taɓa ganin gawa mai mutane irinsa ba a wannan unguwa ta mu ban taɓa gani ba kuma abin ban mamaki an ajiye gawarsa ana masa sallah zakara guda biyu suka zo ɗaya na nan wajen gabansa ɗaya na wajen kansa suna kuka abin ya ba mutane mamaki ba ni kaɗai ba ma mutane dewa sun ga wannan ba ni kaɗai ba mutanen da suke gaba sun ga wannan al'amari na Allah to yanzu kin ga akwai akukuturinsa tun da irinsu taƙi ci taƙi sha tana nan a sama yanzu jimaminta ne kuma ya fi kama mutane taƙi ta ci taƙi ta sha kyan wari kansa ga sunan kuka suke kawai dawa a duk wata za a ɗauki buhu ana zuba wa tsuntsaye a waje duk wata ne wannan farar dawa za a so ta buhu a ajiye ba su kawai ake shi ya sa yi babban rashin da ba za mu taɓa manta ba har abada har Allah ya kawo ta mu mutuwa sai dai Allah ya ba mu matsayin tasa Allah na roƙe ka albarka manzo Allah to Allah mafanci shi Allah mafanci na taro al'ummar Allah, nai kira ga aminai shi, nai kira ga abokan shi, nai kira ga mutanen shi, to Allah don lillahi wanda dun dai sallah ya tuna da kusewa ta Duniya, duniya, kuwan mutu ya huta. uwan mutu ya huta mutuwa rigar kuma tarihi ya nuna mutuwa rigar wannan mutuwa rigar wancan mutuwa rigar wancan mutuwa ga ta ce da da hali wallahi kawo kwani da na tuɗe so Allah Ubangiji ya ji kansa ya sa ya huta idan Allah Ubangiji ya kai mu a mako mai zuwa za mu kawo muku hira da muka yi da mai ɗakinsa wato hajiya sabuwa ɗan maraya da kuma wasu 'ya'yansa guda biyu da wasu makwabtansa sannan kuma da sheikh alhassan sa'id wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jana'izar marigayin. alheri, alherin ne da in ka aikata makirci makircin ne zai ka in ka aikata kini kinibibin ne zai ka in ka aikata ha'inci ha'incin ne zai ka ranar bani ne ne to sai hali kuma sai sallah sai abin da ka aikatar Allah na roƙe kan manzon ka wuta mafarki ce Allah wuta mafarki na Allah ga kayanka Allah ka ji kan nan ba hana da farko Allah ga kayanka